الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاج ثبت يا الله الصلاة يسيتي بأمين شوي ولود ثبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya ci gaba da karatun daga littafi ya sofu wata usulin fiqh ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala ne karatun ya zubutun shi daga karatun ya littafin wucin yini karatun ya jiji makaranta ne ga makaranta ya murshid jabon makonin yinan na ẹ̀fọ́ tẹ̀láta kó safu shibe guto ta yan rabi usani 1430 na yi kalenda nigeria na ji daidai ba safu goyi gide ni Ya january 2017 2018 kalenda miladiya al-imamu sa'adi rahimahullah روى الأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل روى الأصل يلي أصلنا أن أمته وعلوم يعني صلى الله عليه وسلم أسوة له في الأحكام إحسان بسيبا يكون تجو إلا ما خصه الدليل ده وين دليل قوة كغتوا وأحسان بيابوانا كل جفين تقول wato sallah wajen azun wato zaka wawo ki wajen rayuwa wajen ajiwalu sane da yalaka daga alakun fi rasulullahi suwatun hasana yasa wangi wadaye da ya milatu a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yin tuti uhu tatalu ega mitwale bi ga je bawu wa ma ta kuma rasulu fafuzuhu ina ne diga Allah ne ga ji ya ma na kuma anubu fantahu ina ma fa ne ga je kiya gani bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati yadkhuluna aljannata Aluma ba ta ga ga janna illa man aba sai zana na gona qila man ya aba aga ne diga na bo qala alibi ga man ata ani zane ga mutumi na. da kala aljannata ga ga da aljanna wa man afani an maga aliyan ba da suku fakadi abahu to ga na gogo wa aljanna Allah kiyaye wa iqraruhu ala shay'in anabi mula iqraru ji yayin do ti bi mana jin be ya nabi anabi malle yau magaga ya dullu ala jawazu wa ga wuci jijin a awan yi. illa bi dalilin da wa dalili ga Allah ga da wanda go wani ga hujja da ga Allah dalili ga ganda su jige an da su ja misali bani sahabe ga kunna nafilu ala ahdi rasulillah zamani annabi sallallahu alaihi wasallam a teji azlu gani be yali aji annabi maka so nga yana dukkan annabi guji kiyo annabi gukan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ale fa bene gido guna ale makun ale bi dikiya ale bi kan sabe be da wali a ga ale ka di ati fe nyau are aya abu ati duje won ati uzu amma jare alafa ti na kun biya to anabi anabi ma ga raji ki mo aga huma da bugo ne pata iji o wa ta du no problem wa yuqaddamu qawluhu ala amma ga ya ga annabi lashi zoye tu misali bari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uga ya zuga jini goguni gama ko amma annabi wato o wato ji gan so egun dana etun dana kiwa sun so na gawa sun a e na wuce wai ji fahimta wani wai jima'ul ummati ijma'u ya lumama ala hukumin shari'i ta ce hukuncin shari'a hujjatun qati'a hujjuyo na layin goba karauni nan la ilu li ahadin mukhalafatu ijma' wujan lai ya zan doro nun gane ijma' ba al na go kina ko ji gane ko al imam abu muhammad ibn hazmi رحم الله تعالى ان كان تاتي غم راتب الاجماع ابن منذر ان كان تاتي تيان كيبو اتيان الاجماع من جي كاكا يا كالتا في دي اتيان كيبو اتيان الاجماع باب يا قيدو بالتوحيد ما حرب ابن اسماعيل الكرماني ان كان تاتي غم اجماع السلف في الاعتقادنا pátá lítàkì méjì rẹ̀ gẹ́gẹ́ tí ó kíbo etí ẹ̀ lè ṣe ìjìmá ọ̀tá tí ó bọ́ náà àmọ́ gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ ìjìmá ọ̀tá tí ẹ̀ bá ní ǹgbọ̀ yìí yàtọ̀ náà wà dáa lù bá náà ǹgbọ̀ yìí yàtọ̀ náà wà dáa bí kí nà wọ́n dáa yẹ ìjìmá ọ̀bá náà wọ́n mọ̀ di máa tàbáyẹ̀ lẹ́wùn húdà wọ́n yẹ tàbí rẹ́ra sàbí ni múmini náà sàdíkà kí ìjọ tuntun bá ní bàwá tún láyò náà wọ́n ti láyò tó ẹ̀kọ́ múmini jáná nígbà náà nuwalli ma ta walla wa nusli jahannam wa sa'at masira sai buga zulule ijma'u ba is very dangerous ijma'u ya muslimi shi ya bi ahli sunna shi ga soko da sunna kama walillahi la asma'ul husna fadu biga wa bi ga sunna soko yi nikete no na to ala ijma'u ba ko la ji ganewa ijma'u yo aya da wa hadis da wato ijma'u matati bo tiya e gi e, e sallah babu alula idza qudina salati fagtilu wujuhakum wa aydiyakum e ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkabayn wa da wato shike na ji sallah jana'iza babu alula ngole yawan na le ijma'u bai wannan sha zuwa ma labi tuwa koye koye ji gane ku misali bani sayu ji sakaniyar safa bin marwa Wai dole faman hajjal bai inna sofa wal marwata mishi min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi ay yatawafa bima kalma fala junaha alayhi na wuce lauga sayu jin wajibi ayan sayu wajibi ibn annabi ga ibu daudi ma da Allah bi e chabe no so ko chabe ne e buga zubi o to sayu ji dole an gole ne kiyo sannan ale kiyo wale ijimawu ba ko ya di fahimta gan nan ebogo wale gan ungwai ne za shi shi dale ba na nga malaja ga te mini sharati ya muji ta ido wa do qur'anu ye wa do sunne wa do ilimi usul fikiye wa do kawai fikiye wa ke ke matsala ne ji ijma'u ta ki ti ubone ebo kibo ẹgbù bí gẹ́gẹ́ ló ti yóò wẹ̀dí ìṣẹ́dùn dáyé ìjìmá ba ma. Wala búdà man wọ́n yẹ dole an yi sani da ìjìmá ìlà dalili shari'i na ijimawu. wù nga ya ɗegma na ìjìmá wa badalo dalilin shari'a musulunci ya alamu gune zaɓe nan walau ba zai mushtai ne kawai sashe man na ji mushtai duna nan wadda ya zaɗe a cikin wato mọ́nà ìfi àpá àti ìbí láti ikú gẹ́gẹ́ àlẹ́ ya ẹgbẹ́gbẹ́ ìtọ́ ìjìmá òjá ní nígbà ìrìn náà wò yẹ́ ǹdẹ̀ ètò èmò ẹgbọ́n ìdẹ̀lì ìtì nàgà kí o ẹgẹ́ ara ramu gawal mutawatiru lafzan aw ma'anan yufidu al-yaqin bi shart an yakula wa adadin la yumkinu tawatuhum al-kadhib wal khata' فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد وقد يحتف بعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع من قال الخبر الخبر بابين يقال الحديث الحديث حديث سنة المتواتر ne mutawatiru nan te ba mutawatiru yo ne za kan magobe wa ya ji an gaza ne fata ga mana zo nan lafzon au ma'anin ebayin lafazi ko ebayin ma'anin yufidu leki hadith na gabe daga ba na biyu zakamaci magubiyo wa ya ji hangula ne bata ga mana zuwa na nole ne lau gaskiya daga nan yakini daga nan bankurota daga nan shekka daga nan wa a ne diga daga nan ni ma na bijin bishar an ya kula dadun bai sharati ga da zai gube na la yumkinu tawatu ma alal kadib wa ya ji hagaza ne bata ami ko ga ga ga manasu ta anabiya wal khata ko hagaza ne bata ami ko ta ce kuskure ba fa idza lam yabluga zai daraja Ka ga hadisi tu darajan na qila lahu ahadu ya eh, hadisi run ciga ahadu wa kad yahtafu bi ba'd akhbar al ahad sashi hadisi na mai ahadu na waje min al qara'in alamaji ma yi fidu ma ha alkatu na alawugan mutu a yi katsiyu na bima na mutu a dey eki kini nan hadisa ga guba a da mutawatir a mage a had mutawatir yi na zakaman za wuce ne yi magobe na bai ku tsarauyin wa ya ji a ga za wuce ya an yi guta ciyan ga mana buwanin hadisi na ji mutawa a ne yi gan ahadu hadisi mutawatir wato ma ga guba a da mutawatirun lafzi amma da mutawatirun manawi ke mutawatirun lafzi na za ka magobe lafazu mai yi nina misali ba ne hadisi yan mun kaza ba ya muta midan ta ba wa makadawu minan na zanto da ga sun gaba na tambaye diganga yana wa da nu ya mini wushi eno hadis na sahabe ne gube na ji za 70 za 70 an nga yi shiga zane fata ga mana abu no ngo ile ne mutawatiru lafzi mutawatiru ma na wiganci masukun hadis ne mutawatiru ya bayan e ma'ana wani misali ne tiya ya e kabaro ne tiya nima e ya kabaro ne tiya da da ne tiya mumini ya ya fífìyàn kú fi ọ́ ìdàgájà àmì lánàá yóò lé àdìsí ẹ̀zẹ̀ doku. bẹ̀rẹ̀ zai mùtọ́ ìkímọ̀ mùtọ́ yìí mùtẹ̀wàtẹ̀ kó jí gani ọkọ́ àti dá àdìsí àádù àdìsí na jí àádù bẹ́ẹ̀ na gúnjẹ àdà wúta adé garibu na zai gube gùbí ọ́nà kí na malama lubin ni ya ci a maje aziz na zaguba gube ọ́nà amma dai mashuhur na laukin gobe ga mutanen shara sharaji ne je la ga hadisi ta zu ne mu farikiyo ittisal sanadi sanadun ga dikiyo nga da fiti bai doji wa da biba daga cabo har da zobe yaya ba ci adalatu rawi zanne ya gobe na yi adili a yi ga gaskiya a ɗaya bai gamaniya a ɗaya bai kabayiriya a ɗaya ya gani bai da sauransu yau da yana ko ye tati ni ya ke gwa di su bene a yi bai dai to butu ne gwa katun suwa wuji ga yana ga yi na wa bata ye ni ci adamu shuzuz a di su na ji sha zuwa wa ji e gaskiya ji jona danyi zannan hadisu dale ba ko ko zannan mboka zannan wunde gaskiya ga zannan hadisu zannan ma lebu ba yau le mai hadisi ga ne kwata waye yozu umma ke de illa ndoro ne ga ba tanko de lalo hadisi na yau le sharati ne kwata maje dikiyo e consider kamar wato hadisi na dikina wa ta juna e bugo e la hadisi doifu ye wujja eh la hadisi mawdu ji hujja ne ji gane ko hadisi na ta zuna ne la ji kiyo ne la ji hujjo wa ma to na ta zuna ta zo ya so ga fada da ka da ka tuji wa mu to bidai kidi ji ka to alqur'anu awwe eh amana wọn buhari mai doji wuna kun an ne gawa za a yi dagba kura da wai lawuya ha ẹjí wọ́n a àgbẹ́jì tó kọjú fábí umarlugwa jẹgbẹ̀ wọ́yà ń gẹ̀gẹ̀ jí ń ṣàbíwá ohun yà wọ́n bí ya hàn kájì lórí this is a very big mistake ẹgbẹ́ wọ́n dájí náà شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما من قصة الجريك يعني ذواجه وتعب قد كان في الله بملائكة ينمي زيجا لا يعني أبا زجاء يا ون آه وما يعقلها إلا العالمون زجاء جي فإنتاك أنه زيجي دي إلمنا عليه صلى الله عليه وسلم كما يريد الله به خيرا يفكيه في الدين لا تتعقب على الخير إنما يفهمتها الدين karu na jewo zai ji ji kula bai karatun ya na ga eh ya lai da lana misu da wuce a karu na eh ke na karu na jewo ne ga so a jiki a jewa amma zai ji je ilimi na wuce wa karu na cine ne, cine na karu na ba hubuta kashe ni wuje wuye cine zai ji je ilimi na ga qala allazina utul ilma wailakum sawabu llahi khairul la da to ko bi ajina to ko da alkhairi ga wai karu ne bugo. agwa gafe fenin karu na biya jihar alaka mai duki ka a gaji yau da doshi ba da ake na duki karu na jihar alaka na su a gaji kimo na kasafa bi na su e a gaji alaka mu na ilimi da muhimmanci tsaro a mai maza manya ta allan falai salmar uyuladu aliman wale saku ilimin kamar wa jahilu da katu ɗaya maza manya zai maje ilimi na wuce daidai gani bai zalayi jahili na ya ko mun gane annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ummul qauma qara'u min kitabillah ana ladi limaj ne gaza ne gaba qur'anu ba gon ela jaye shi zo e kun ze de limi na je daraja ga e kun de de limi anu ngala ka ga de ku so shi annabi ji ga a ji za kama ne ba ji ga ayu masaru akzan lil qur'an zai mini abu de qur'anu e ma lawa shi zo ngo ji ga ni ko e bogo da jika tun iza ma ta ibnu adam min qata amal billahi min salat iza ga ji ajele tu pate la ba sai wuta mine ne ji za amfani zuma ya je yubu ne ilimi yun tafa bi ilimi ne za ji amfani da wai ilimin qur'an da wai ilimin hadisi da wai ilimin fiqh da wai ilimin usul da wai ilimi ka kai ka ibada wa ya ta tu gangan be jahilci ya sai da ilimi ka ji ya ta ka ga wa majika to ga je gonu man ne ga eh man naga man uje man naga uja man naga haramu yo man naga alayyu yo man naga waje yo man na to zane muji na su musulunci yo wajen ji kiyo wajen confuse no ma confuse kun shawo ma ne bane man ja mu so shi eh dole waje ma ne wani makanta amma idan ke je ilimi babu makanta lo akhilanta na ilma illa bi sittatin sa'un bi uka an majmu'i ha bi bayani zaka'un wa waye wa hirsun wa fe jimma fe dare. kodare ce wa kafin ji wa bulgatu wa da guzire na lawo muka ne fondo cewa tuki kilo muka ta do cewa to ashin lo do cewa da mota lo do cewa da zalo kashi eh wa rishadu sabit wata ke da kiyo wace da man na fe wani wagali ta fi da na wagali ta fi da na na duk ku fiti da aka da da annaka kabe wagati waka fe ba nga ba so ko sun ya dogo ta ta isha du ta daga da wani wato da zamani wa ma ke ji fo alufa da primary ji ya ai wa secondary ji ya gutsu ai ya gutsu na wani ya gube wa medicine ji ya gutsu ai wani

don ya yi futa a ci bani mu haka uluje um min tamannai ta an tafira fakiha munaziran bigari ana iwal e jununu fununu wa go um na je ilimi wa fe display karatu fe gimi to karatu ni bo fe wuya ne kaza ne kaza ne abo ba go ji wala ndorwa nga ka yiri yiri na madami ni yiri ni mini ya ko ko ẹgbogbo tó gbarú fún ìjì sáṣẹ́ náà dìde gbarú fún ẹ̀tí wọ́n wọ́n tó àjọ́gẹ́sà lè wọ́n sùgbó wà dì ní àmọ́ ẹgbó jẹ́ àti náà dẹ́bí iná súnkú bà ní wọn jẹ́ ìjìyàn títà sí ìgbètò ìṣúwọ́ bà ní wọ́n ṣìfà òhu amurani fi tarkibi mutafiqani ba su ne wuza ne yana ilimi Allah kiyaye mu wa kaunu sahabi al-imam sa'nole ye lan labi yabo da muhimmanci ya ga ka du musulunci mawaci wa qur'anu ci wi ni wa qur'anu kufiti wala cha endoro ka to hadisi dan mu ya musallau hadisi ka tu fiki dan mu da usulul fiki ko kàtú tafsiri dẹ́gbó bí òsúlù tafsiri kàtú lúgà dẹ́gbó bí fúrú wúṣì àwọn abọ́ láwọn jí pátá yọ wàdé lókàtí da ánìyà lámẹ́ta lókàtí gomi lámẹ́ta alájí whatsapp lámẹ́ta alájí facebook lámẹ́ta alájí tv lè lámẹ́ta alájí azza lámẹ́ta alájí abàtàdé yìí kawai lokacin lan ta zula kada ma biyo mulki ya mutu wa da ciki fari kiya ne a sago biga ne wa lokacin la dawo zamani fayi ila ke imamu na wuji na ko ga gare shi pata mo funu wala la la gide ba ku fi baka tun ko guya hu e wo fi wo lokaci da ibnu jawzi ko ga te ga na wu be ga wa jiki no eh no e eh, ga na wu be ga wa so mi na wọ́n jẹ́ àlìkẹ́lẹ̀ yìí lábẹ́ òkè jẹ́ àlìkẹ́lẹ̀ yìí dìrẹ́ mú lókàtí bí dáa mọ́ ẹgbẹ́ kàkùnú ń gáàkẹ́ ẹ̀nà wọn àwọn lókàtí ń dìdì ká àti ẹgbẹ́ bàbá ẹgbẹ́ lókàtí bí dáa mọ́ àbú yusuf ní ẹjí mẹ́kàntà àbú ànífàní wọ́n máa ń ta gbẹgbẹ́ o wuce fiye ga ala alkali a zau ga abu yusuf wani awo ma lafi to ajiyar lina kawai ga ka ga na wa ki a jafanu ga ya tafiya biya wuna su kun yau zanen ce a ji amfani gani biyu humulu sun yau ji alaƙar ga humulu ga fiye mun an ga mai fani fe jiki fe ibn un fe dazin ezan wọn ilé gan wọn ta tiẹ́ ràkúndú fún dazunlókè wọn kó dọ̀kú fún dazunlókè wọn náà lọ́lọ́kẹ̀ tí a ní ya nfẹ́ tí èbé kàdúró tẹ́ bẹ́ẹ̀ kárí bàá tún wọn jìgá wọn káfí lítà sí lóṣù gbáàdé tó sanu tí a gẹ̀dẹ̀ mọ́tò tún gbẹ̀gàn gbẹ̀gbà wọ hàrìdì àbánúwẹ̀tì wọn ti múra ajá kúrò àrùn àjà wọn ti tàkàdá ńlò tí wọn àgbà wọn jẹ ńlò tí wọn àfọlọ lọ́kẹ̀ tí a yíya ńlá tí ẹ̀ tún skul tí a lè ṣi gan wọn ẹ̀ fáfáyé nù wọ́n fọ́ gútagútú ń dòtí jíba àgọ́ fọ́tí wà àbí àmọ́ ẹkìrìkì ń dòtí jọ ẹgbẹ́gbẹ́ don't waste your life wọ́n lásìrì inna insana lafi kusur ní mata ni magbunun fi ma kasurin na ta fi farak. wal farag ẹgbẹ́gbẹ́ don't galuwar rayuwa ya waste mu ko mun gane ko su ga imamu bukhari muslim abu da ɗaya ya lupa da na a 24 hours ne so da fiye fuyi ne ga so da mu a taro tuci yo Allah ya sa mu dace go kaulu sahabi ga yin sahabi idza lam ba min jumlatil hujaj min ya hujjaj ba ago wa idza khalafa ghayruhu raja ila tarjih abe ke gaza no sahabi ti ba min ya sahabi on aga aje da su eh? ga tí wọ́n ẹ̀gán ẹ̀gán zai sọ́hájú ń pẹ̀ yìí tún yẹ ṣàbákà kiri àníkó zai rẹ̀ sọ́hájú lọ́nìká gún bí àníbí wọ́n ìmáàni jíbi ìmáàjì àti ìlítà tí ń ìmáàni tí wọ́n zàmẹ́ká yìí sọ́hájú sọ́hájú dai fẹ́lá gani abakar umar káàmẹ́nci usman káàmẹ́nci aliyu ko sọ́hájú shi mọ́ muhajiru ne dai ansari

daga ga gaga ngba ya gun hujjo ka kashi hujjo hujja fahimta ya sahabe daga qur'ano be sunna wanda fa la ga fahimta ne zabi ne do na wuce jinin tabana ne ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ga ga sunna ga be sunna khulafa ar na shi sai ya fahimta amanu bi misli ma amintun bi kaka dita dau aga iman ji be ni ne ji mani be na ga da kiyo aga je bawu. wayar da bi gaira sabi ne limomini nuwalli mata wala wani su jihar nan wasu mafira anan nan daga nasi kawai ne sun malladina ya luna sun malladina ya luna now su haɓe shi ga daga benio zandoro mele ba na ibuja ko shi gani ako ijima wayar su haɓe donin boka ga ijima wundoro na abin zuma abu ne number two su haɓe ni ga gaggan e ga won na mu ganin wa gashe ce ba za ndoro sa be ndo mu ga dunya cha ha mu zo ipimo mu zo hujja ke na abla ibn abbas mu ji fasara wa mallami a kufa la ka umul kafirun ga wai kufrun duna kufrin nan e ga na sa be ndoro jin ga abla ibn abbas ne kiyo ijma wa sa be ji be ni e ti ga won be be ga ti zuku sa be no ti ga da gan sa be no ti e gu ta di kiyo mu cha le mu ba ba ni wa je kiyo waje ga gubari ko tun waje ga gubari da na zugu ya je ba su zai gutsuwa Qur'ani ba sunne ga mini ga gubani ko fa in sana za tu fi shay'in fardu ila Allah war rasul misali bani da ne ga anabi ji maimuna wani wanda yiramu maimuna to ga anabi ji waya wani wanda yiramu ba ga ya wu ga mutum maimuna to ko laji ganewa good wai iza khalafa ra'ayun rawi riwayatahu wai iza adake khalafa ra'ayun rawi kana go riwaya na ra'yu ga cele ba ya riwayatahu be riwayu na umila bi riwayati duna ra'ayi yana lotu be ne riwayu muji kiya muji ra'yu wa e bane riwayu ne ga ita hile muji ra'yu ide hile ko ni fahimta misali bari annabi sallallahu alaihi wasallam ga albayyi ani bil qiyas zane ce wani adesa mi ga ni wannan kuyawai naira gutu wago gashi naira gutu ngole ko wago gashi be wa shayi wo decide gbalin na waje ta wuce wuye ji wo ga waje kuno ni ga naira gutu ọ̀gá àwọn ọmọdé náírà wúta àmìgẹ̀ náírà wúta ọgọ́ wá àṣà òfẹ́ gbígbó wà lé bí wọ́n ya yẹ di ẹ̀ta albayi alibir khiyari malam ya tafar kaga ala jiki a nan kaga ala ganin to hadisin nan wọ́n ba in na gai mai fi kyau ga khiyarul majalisu maza bai maliki a ga khiyarul majalisu dabwa mutum imam maliki mu jikiyo wani waya wucin labe gun muwasa wuci gato ya e, e gani na wata hadis ne gada na ko laisa alai lamaru inda na manyan madina ci su a fai jikiyar a fai lufirin nan ba ni ra'ayin yan maliku nu ga ci zuma hadisu ta wala alamito kashin hadisu su no diya na kwa gato hadisin na to amma ga wace ɗaya ne zama na ko dole manyan hadisi yi. to manyan fiki wuji ga ya mun fele ya bai daraje ebe da ya za ta tace abu na lami tufin yagba na amma gajeje wa ma kibici wo ka ga kibici udin ni wa mo ci oja to kwa so ku fa bi ayi amma ga ni da so ku ga lada ku ba ka mu ga kibici a di lada ni ebe ni pata ni e kirki a di wa lu ma ni bi me wa mu ji kiyo un le igboro za hanji ma ji fahimta ya ji ni ce ɓata na dajina na gafiya a ɗiyan doci doci ma ji fiyo a ɗiyan doci doci na mota ne kasa doci fiyo ya bana ci haga ilimi yo ya bana wa ke shi wa bukulas daga na wango ga manya na aka mu hutun gimu binja ya e, yi rinna ya e bana zan doci wace ji allah allah ji wule ga mun bita ake bishi mun ji fuji kiyo mun ji fuji yaya tawa ji fuji ke wuce ba

falon ajiran kuma ka ce wajen zukun wani ajirun wahi wal amru bi shayi na an ziddihi ala ga wajen al'amru bi shayi foro jibi yan doci ki kuyoyi ko jira na ko wannan yi an shayi amru bi amma ga kan adọ̀ọ̀gán gàdẹ́ ìchímọ́ kí ẹ̀dùn dàjíyàwó kó mọ́ wọ́wùjì ìlàyí kó mọ́ fíázù kó ti gá náà kó adọ̀ọ̀gán asálàjí agbàkùn sálàjí mà nẹ́gájí kí mọ́ gàtà mọ́ so wà mọ̀ fún wọn wọ́n ti gé wọ́n ti gé à ẹ̀ta gáàkì gáwúzà mọ́ kí wọ́n ẹ̀gùn dáná za ìtọ́ galúgbọ̀ ẹ̀dà gbìtí dán pàtó owó mọ́ láìsá rẹ̀ mùsùlùmù sí ma harama wallahu alam ya kàtí ya wannan na ni daidai na sai ci ala duya na ni gaji ga ci bici nan sai ci gani bi wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh